wani seno borga bakar bora seno wasafhi amma na asa ilai <clears throat> mo bon sanga fun bor kan na meri goy ka kaniga ni don moye dawo ka te sannan man baba yi ga bumbuno wala yakuna lil hawa wa shahwati sultana ala nafsi maste fundi bayi da bone hare kan fundi ga ba maste di mate bon koy ni wani fundo bon kanga da bai zamborongo no kan fundi bai ti koy bor fom mo bone hare ne ti koy ki gana nimandi borongo no kan way bor ba sene se boraga di way bor fallo fa ba sene way bor no kan go bor fo kwara ha ana ana senge kwara no afuran porto da way ezo bon way ezo a chaba se kan mer no ba ezo na se ngaya danda mero amma no ngaga am ko ce cin wari ga kande abina koy maro ke ta din ya mun porto da babu goybore do fatala ga ta to wodin bonde ngo goybore do nta se folle yamu alu so ga gina almaino mai ka jinga se goybor kan ga ha min min habi ay fe de nya bora woni mayo windi ko woni mayo to wato ka to ngo boyono do dina mane la ilaha illallah kul goybore do din na kande wodin bonnago yo ne dai borwane wo نريا وان شاه وان تغير تاس كوي كلانا على كندي متكان إمام الغزالة كان يقول مدين الأبور فو تم بجي أنكونو كابو بدين لا إله إلا كل لا إله إلا الله أمن إشرب وسقني هنمي هنن ياو بنو مكاد فندو فن يعني بنو تي بور كم مسير دا نيوان شهوة دين فندي با متين سكوي هاري دون تا وان زخارف الدنيا لا تأخذه من مولاه ولا تشغل عن سيده الدنيا تعلمي إسادي كاير كويغا يعني إنه إساسا كلن كفنير كويغا قال لي أثارها في صلاح الفرد والمتبع بوري متبتا دين بومو أغو بورفوفو كل هنسي بورفوفو هنسي من مغانو قالوا أما هنسي دادي بوراتي مستقيم أتبتا دين بومو إنغانو يدتي كوركو بوريسي ine wane jini funno kwarara wal boro yanse to salahat ra'iyatu akure hare ni ngete hanno wal se wat kul kan jin se jini funai te boro hanno yon to kone di kure hare ngete hanno yon wa idha kana murabbiyan sa'idat ala yadayhi talamidu hala te biri ko kanga boro biri to boro kan yon talibe a cireni dambol kul kan nigo ga biri kun talibi no ba mun cewno do bare kan talibi a cire di bo mai kan halle bora mustaqim no wa idha kana saniyan taqaddama sana'atu al kan ba koy teri no ago bo tabbatante kun ne gade a goyo a koy da gine so iga dukkan mu goy teri ra boron kan zara yanno iga kai cha kai kai yan ka. a ganin se wani wo cino rana na kai wai guna wo wani wo zaro rana na kai ga di ka bori san guna wo don bai boro wa dumo go yer ko ka barka da zan sai se borno kan mun da adil a ka gar mo kan hanzal goyon wo korfu biyan da tayon arno kam da bora ben ka wana ba ku bai rana go ka sidi a ngi gat ni man di bore ke ngi wodin te igo fa kare da bore no siga nyimo igo ga biyeno te amma kusa ji cini go da zarigo kalima bangan di borai si awon tabbati na dina bo gano ga ya madda mu si zamba ga wani goyora da te kan fatoci zano a wani fatoci ga te ba. da saban da alfarino a wani gwamno ga baguma wani gora igal barka da sai ma wani goyera da saban da windi koino a wani iyalo ga te kayanta yon a zuriya mu te yi hannu yon sai ka kunno sino kan alde tabbati yon addini bon boraduwa aga bor fofo hanse bor fofo hanse non mo gano ga al'umma kul hanse kyarbanne da za famiye bori kwara kwara go bori da kwara bori mo gano ga la bori yandi tabbati yon addini bon hay kussino kan da tora banda kan bor banda ta silama wadin senon di alfaga gane kan al iman bila istiqama naqisun إيمان تري كرا تبت ينسي نكسنتنو والالاستقام بلا إيمان باطل برمنا أي وتبت أنتنو إيمان تري سينغو تارنو باستيو مون دمنا كان جمان ينسي يا يسي استقام تيجي ورسنا يمكيبو حص الشارع حص الشارع الشريعة أبنياني على لزوم الاستقام في كل حال برم لازم أربع دقيقة أقول borma borma ladin wati kul istikama dimbo hal buyon maka ka borgara bo matakan irkoi tala ne ya marda kul kan tabbata bo to kul mat bora wati ka ga fatta duniya wora irkoi ga di da sanno kan da teki sanno wadin banna hayano do kan ti sarayra irkoi ga bora di ya no al bora tun ga wani sarara mu irkoy dala ga tabbatanni wane inga leti wo kayir ga wasanda wo kayir ma irkoy mirna fanda nango kirna samgati hidayatul murshidin ila no sanda riyadu salihin kina bugo gumo da mawazo hinna sai no inate wa billahi tawfiq isra Allahu al-umur